kaga kaga dama ka in ka ba saba da hannuna ba ga abin ka Warku wai ku dan Allah mata me ke da muku ne me mutum zai muku ne dan Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin is classes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 buba wannan yaro ko ina ya nufa buba kai baffa ai buba ina ka shige ne kai baffa ai buba tun ɗazu nake ta neman ka ban san inda ka shige ba ina so mu je wajen bawan Allah nan oh, lafiya baffa buba na ji daɗin tun asar wannan da kai mani alhamdulillah baffa hai ni ma ai na ji daɗi da ba ka so a sa ka a cikin sahun mutanen farko. Haba yaro ya za a yi mutum ya yadda a sashi cikin mutanen nan na sahun farko? Eh? Ai duk abin da za ka yi ka kokari ka tashi a cikin tuta annabi Muhammadu ko? Alaihi wasallam shi ne fiyayyen halittar mu gaba ɗaya. Hai gaskiya kam. Hai to bawan Allah dai yanzu yana shan cikin gonan mu na gyaɗa wanda ba mu noma na ba. Yawwa, wannan ta gonan namu can? Ai, yana shi. za mu jira yanzu kawai ka zo mu tai wajen shi. Hai to mu tafi. Hai mu tafi. Ai na ji daɗin wannan abu da yayi mana ko? Ka gaskiya ka babba. To shikenan ai bismillah zo mu tafi ko? rahmatullah yawwa jo muro dama jira nake ka idar da sallah ka shafi ran nan wai tukunan ya duwa kuma ba haka ne ko Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu da dawa yar albarka. Da ina ga? Ah. Ai na gaya maka inda na aike ta ko? Ko ka manta? Mm. Ba ni labari ya akai. Sai eh, na faɗa mai saƙonki sannan ya ba da wannan littafin. Eh. A ciki za mu kakkaranci abubuwa da dama za mu ƙaru sosai. Kai, alhamdulillah. Hatta littafi. amma sai dai ki rika koya mana iya inda ya tsaya yana koya ni ko eh ba mu kaga wannan bawan Allah bai kamata mu dinga aika masa ko kamata mu je mu same shi ni da ke kamata ba iya sako kadai za mu rika aika muna karba ba in muka je din sai mun fi karuwa da shi yanzu kuma kaga hakan kuma ya fi jo mu ko gaskiya yanzu ki sauyi yanzu ki shafura bari mu shiga mu shirya mu tafi yanzu kaga tun da kai ka san kana da dan wurin ah, adana ho tashi mu je mu shirya mu tafi wannan sako eh muka ji shi kansa ina ji ba sai mana littafin ba za mu sake karuwa da wani abu wallahi ki sauri ki sha har kuma abin da nake so Why has the patient agreed? amma da kai abin da ya fi fushi ai shi zan yi da kai saboda kasa na je na yi sallama da yan uwa da abokan arziki akan zan je ƙasa mai tsarki in ziyarci kabarin annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka zo ka banna a nan ko matattakalin jirgi ban gani ba to kwantar da hankalinki yanzu na bar hannun yan jula-jula na kama tabbas Ina kenan. Alhamdulillah Global Towers za a tsara muku tafiyar ku kowace ƙasa, umara da aikin haji, a lokacin da aka tsara babu ji kaka dawo kamar kuɗinka na hannunka sannan suna jigilar kaya daga Najeriya zuwa kasashen waje ko kuma daga ƙasar waje zuwa Najeriya ga 'yan kasuwa. Hamdala Global Towers na dab da shiga filin jirgin sama na Malam Aminu Kano, Number One Plaza kan titin Baban Gwari a birnin Kano Dabo ko kuma a sauran rassan mu da Najeriya a tuntuɓi wannan lambobi sifili takwas sifili biyu sifili ko kuwa ɗaya hudu bakwai uku bakwai tara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 zan yi amfani da wannan dama domin tunatar da mu abin da mun riga mun sani abin da zan gaya muku ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wata'ala shine ya faɗa ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai sahabbai suka sanar da mabiyansu har kan malamai har Allah ya sa mu ma muka ji ni ma abin da na ji ina fata Allah ya hane ni kuskure idan na yi Allah kuma subhanahu wata'ala ya haife mu daga cikin abin da nake so in tuna mana shi ne malamai sun gaya mana cewa Allah subhanahu ta'ala yana sawa a bujiro da ayyukan bayi a kowane sati sau biyu ranar litinin da kuma ranar alhamis ana duba kurakurai da 'yan uwa musulmi suka yi sai Allah ya gafarta musu to ana gafarta dukkanin musulmi a irin waɗannan ranaku amma banda waɗanda suke yin gaba sai za a jinkirta musu har zuwa lokacin da Allah ya kaddara suka shirya wadda kuma lokacin shirya wannan babu wanda ya sani mutuwa tana iya ratsowa a tsakankanin ranaku idan aka jinkirta wannan wato shiryawa to kaga duk mutumin da ita fi a tsakankanin waɗannan lokutan ba tare da sun shirya ba kuma suna gaba to kaga Allah bai gafarta masa ba to kun ga cewa idan Allah bai gafarta wa mutum ba to kuma wane ne zai gafarta masa a ranar lahira to anan abin da nake so in ƙara tuna mana shi ne, ku a matsayinku na makota akwai wani hakkin akan ku musulmi yana da haƙƙi guda biyu akan ɗan uwansa makwabtakan nan malamai suna cewa za ka ƙirga gida arba'in dama da hagu gaba da baya dukkaninsu suna cikin maƙotanka wasu ma suka tsawaita abin sama da haka to ku kuma a tsakaninku babu wanda za a shige gida uku ba tare da an je gidansa to kun ga kuna da haƙƙi na makwabtaka kuna kuma da haƙƙi na musulunci da dora wanda makocin nan kun sha ji ana faɗa malamai sun gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mala'ikar jibril ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da makoci yake da shi akan makoci har sai da ya tsammanin cewa za a ce da shi makoci zai gaji makocinsa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa yana tare da sahabbansa sai da ya rantsuwa sau uku yana cewa ya yayi asara ba zai shiga aljanna ba har sau uku sahabbai suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su shine makocin da makocinsa bai kubuta daga cikin sharrinsa ba to ta yaya za mu yi wannan rayuwa a haka mutuwa ta riski ɗayanmu kuma ya zauna lafiya me muka dogara da shi me muke takama da shi da za mu je wa Allah muna gaba ko ku a'a makoci ya munana makocinsa waye kai kai da ka zo baka da komai duk abin da ka mallaka ko me wani ya maka bai kamata ka riƙe shi a ranka har ya zama to ya sababa gaba ba kuma gaba ta tsawon shekaru akan abin da an riga an fi ƙarfinsa to ya kamata mu yi wa kanmu wannan gatan mu za mu taimaka kanmu duk abin da kake takama da cutar za ka bar duniyar sannan ga 'ya'yanku ku kuna gaba su suna son juna idan suka biye wa son zuciyarsu suka tafi suka aikata wata barna domin babu wata shari'a da ta yadda wani namiji da mace su keɓe su tafi wani guri ba tare da shaidu ba idan wani abu ya faru ko da laifin zai tsaya iya kansu za ku so a ce 'ya'yan da kuka yi sanadin zuwan su duniya sun zama lalatattu akwai buƙatar su ma a ba su hakkinsu a kula da su suna da hakki a kanku na tsaya a duba a ga cin me yaran nan suke da buƙata matuƙar bai saba shari'a ba a ba su suna tunatar da mu gaba ɗaya inda muka kuskure a bai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da fatan kuma Allah zai sa ku fahimta domin tunatarwa ita mumini kawai take amfana idan har za a tunatar da kai kuma ka ɗauki nasiha ka gane gaskiya a lokacin da ka gane to ka tabbata mumini muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sa mu cika da imani malam mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan garin namu ba mu da masu tunatarwa ba a gaya mana abin da muka yi daidai ko ba daidai ba ba mu da masu gyara mana mun gode mun gode bawan Allah Allah ya saka da alkhairi mun gode da zuwanka insha Allahu wannan bako na ya huse muna godiya da zuwanka wannan gari namu insha Allahu wannan abu zai kara faruwa ba insha Allah ni na zan yi wannan gaba masha Allah bawan Allah mun ji daɗin zuwanka garin nan dalilin zuwanka garin nan gashi har mun fahimci wasu abubuwa da yawa saboda ni dai domin Allah bawan Allah wannan gaba da muke wallahi wallahi ba ƙaramar wahala muke sha ba ba ƙaramar wahala nake sha ba ko ba gaskiya ba mu yanzu zuwan ka garin nan ga ya amfane mu ba ma mu kaɗai ba hada sauran jama'an gari bawan Allah yanzu ma za mu musabaha assalamu alaikum assalamu alaikum mu yahe junan mu wannan abu do Allah do annabi ya wuce insha Allah insha Allah a taimaka to alhamdulillah abu na gaba buba ya ce da ni babu masallaci a garin nan wanda kuskure ne a ce garin musulunci ba a jin sautin kiran sallah kuma ba a yin jami'i ana yin asara ba kaɗan ba da haka idan da hali wanda yake da alaka da wannan gona a kafa masallaci yau mu tashi mu fara sallah ya zamto a yi masallaci ko a nan ko a wani guri a cikin wannan kewayen ba sai an jefa da ba akwai buƙatar a yi haka. Allah nan ƙasa ta ce ta washe gona ta ce na ba da ita duniya da lahira domin a kafa ɗakin Allah a nan gurin. To alhamdulillah. Na ce ba? Na. To ni zan riƙa yin kiran sallah. To Allah ya maka albarka. akwai son ibada bini bindi kaga ya ya ya rake ta ya nihi abun nan. Wani lokaci haidai ni ta kallo amma Allah ya kawo mana abu yanzu insha Allah bawan Allah mun ji daɗin zuwan ka garin nan mun gode mun gode alhamdulillah sa ka da alkhairi daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa bayi masu yin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta wa masu kiran sallah Allah ya shiri limamai kaga kenan idan ka zama mai kiran sallah kana daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa gafara kaga an ka Allah ya gafarta maka ranar lahira ai sai aljanna kawai Allah ka samu dace masha Allah alhamdulillah to ai sai mai harama zuwa alwala mi sallah tunda ni matafi ne ina kan hannu bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah ku zo ku saya don muna hakurin riba karama muna barana asiya gurbin kamfani na Lillahi wa inna ilaihi subhanallahi lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ci hakuri